إيه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين باب إعادة لجنب الصلاة وغسله وغسله إذا صلى ولم يغسل وغسله توبة قال حدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء ابن يسار أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن فذهب ثم رجع على جلده أثر الماء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد wannan shine darasinmu na 26 a wancan makon ne da biyar da shida na muwatsa wanda ya kasance a muke yinsa a yau ɗaya ga watan muharram wanda ya dace da takwas ga watan biyu tara ga watan biyu ƙalar imam malik imam malik ya ce babu ya adatin junubi sala wa gasluhu idha i'adatul junubi sala wa gasluhu wa salla wa lam yadhkur wa wannan babin yana magana akan mai janaba ya sake yin sallarsa kuma ya yi wanka idan ya yi sallah alhali bai tuna cewa yana da janaba ba wato in ya yi sallah yana mai manta janabarsa wa ghasluhu thawbahu da kuma wankewarsa ga tufarsa wato wannan akwai matsala akwai abubuwa guda biyu na farko yin sallar mai janaba ya salla da janabar a jikinsa a habisa halin mantuwa ya zai yi da wannan sallar tasa sannan matsala ta biyu idan janabar ta kasance a jikin mutum wato mani zai wanke tufarsa ko ba zai wanke tufarsa ba wato ma'ana menene hukuncin mani eh, ɗahiri ne ko kuwa najasa ne da wajibi a wanke shi abubuwa guda biyu bayan imam malik ya kawo mana menene ma'anar janaba wato me yake me yake sanya mutum ya cuɗanyu da hukuncin janaba sannan kuma ya bayanin yadda ake yin wankan janaba ya kawo hadisai da suke bayanin yadda ake yin wankan tsarki daga janaba sannan da ladabin da kuma irin ladabin da ake so wanda yake da janaba a jikinsa ya yi na yin alwala kafin ya bacci idan ba zai sami yin wanka ba to sai kuma <clears throat> ya kawo mana to menene hukuncin idan ya zamanto cewar ba tare da ya yi tsarki ba ya je ya yi sallah mai hukuncinsa حدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء أن عطاء بن يسار imam malik ya rawaito wannan hadisin daga malaminsa isma'il ibn abi hakim al-qurashi al-madani ɗaya daga cikin malaman imam malik da ya yi riwaya daga wajen daga wajen manya-manyan tabi'ai irin su sa'id ibn musayyab da sauransu amintacce ne wanda abin nan yana daga cikin waɗanda sayyidina um, umar ibn abdulaziz ya sanya shi wato gwamnansa a madina ya ruwaito daga afa ibn yasar afa ibn yasar al-hilali a abin nan al-hilali baran maimuna bintul harith maimuna zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minin tana da barori guda hudu wanda kowannen su ya zamanto malami duk kuma uwarsu ɗaya ubansu ɗaya da Sulaiman ibn Yasar shine diya fi su ilimi shine faqihi diya fi su ilimi da shi Ata ibn Yasar shi kuma diya fi su yawan hadisi diya fi su tara ya fi su adadin hadisai malamin hadisi ne shi kuma Sulaiman ibn Yasar malamin hadisi ne ko malamin fiqh ne dan yana daga cikin fuqaha saba sannan abdullah ibn yasar da abdulmalik ibn yasar dukkanin su malamai ne amma su ba su da yawan hadisai barori ne na maimuna ta yanta su baki daya kuma dukkanin suka zama to bijiman malamai haka malaman da suke ba 'ya'yansu kawai ba hatta barori da suke gidansu su ma malamai suke zama sabanin malaman baya wannan zamanin sai ga mutum ya zama malami amma 'ya'yansu ba abin da suka sani ballantana barori to a magabata su ba haka suke ba su gabaki daya duk gidan sai a zamanto karatun ake yi kuma wani ya daga cikin kyakkyawan tarbiyya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga cikin waɗanda abin nan daga cikin waɗanda yake za a ba su ladan su sau biyu mutum da yake da baiwa sai ya ladabtar da ita ya koya mata ilimi ta zamanto malama mai tarbiya sannan ya yan tata ya aure ta hmm. to amma ba a kyale mutum kana mutane sun zo sun zauna tare da kai ba bayan kai ka sani kana ganin ko gyara musu sallah ba za ka yi ba ko gyara musu karatun fatiha ba za ka yi ba wannan idan mutum ya haka akwai tozarta amana akwai tozarta amana to amma al'adar magabata shine irin wannan na maimuna kaga daga cikin natijan wannan shine aka samu wayannan bijiman malamai suka zamanto dukkaninsu sun reno a hannunta radiyallahu anha wa ardaha aba ibn yasar ya ruwaito yace akhbarahu ya ba ma isma'il ibn abi hakim labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kabbara fi salatin min as-salawat min as-salawat cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi kabbarar ihrami ya yi kabbara ihrami a cikin sallah daga cikin salloli wato ya tsaya har ya kabbara ashara ilaihim bi yadihi anim kutu sannan sai ya nuna musu da hannunsa ya juyo wajen mamu ya nuna ma mamu ku saurara ku saurara ku dakata in kutu ku dakata fa zahaba sai ya tafi gida thumma raja'a wa ala jildihi atharul ma sannan ya dawo ga alamar ruwa nan a jikin fatarsa wato ya yi wanka a wannan riwayar an ce har ya yi kabbara haka a ya sa'ar ba sahabi ba ne saboda haka dole gaya masa kisan nan a bai halarce ta ba wannan shi ake ce ma mursal hadisi ne mursal hadisin yadda bukhari da muslim sun ruwaito wannan hadisi amma ba daga irin wannan isnadin na imam malik ba sun ruwaito shi daga hadisin abi huraira sahibu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam riwayar abu huraira ta saba wannan riwaya ita riwayar abu huraira cewa ta yi manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tsaya a wurin sallarsa aka daidaita sahu bayan an daidaita sahu kafin ya kabbara haka riwayar muslim ta ce kafin ya kabbara sai ya tuna cewa yana da janaba sai ya ce musu sai musu ishara makanakum ku lizimci wuraren ku tsaya in zo sannan sai ya je gida yi wanka sannan ya dawo sannan sai ya kabbara suka yi kabbara aka yi sallah asuba suka jira shi to kaga ita wannan riwaya ta Abu Hurairah ba ta da iskali tunda ba ta da sallar ba ko ba haka ba amma wannan riwayar ta Imam Malik haffa an ta da sallar har an ta da sallar har an ta da sallar sai aka ce a saurara to da aka ce a saurara su sun yi sallama daga sallar su kenan ko kuwa kuma da ya dawo ya kabbara sun sake kabbara tare da shi ko ko sun yi gini ne akan waccan ta tasu an fahimta a wannan <clears throat> shi yasa ne malamai suke ganin kan cewar riwayar da tafi inganci ita ce ta abu huraira wannan riwayar da imam malik ya ruwaito saboda kasancewar ata ibn yasar ba sahabi ne mursala ce da kuma tankwaciyanta wadda take ita ma mursala ita koma bayan riwaya ingantatta da ta zo a cikin sahihul bukhari saboda haka da ita za a yi aiki cewa hakikatan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi kabbara ba da ya zo idan ka ɗauki cewa waƙiyar sau ɗaya aka yi waɗansu kuma malamai suka ce a duk wayoyin sun inganta sau biyu aka yi wata ran da ya zo an yi kabbara wata ran kuma da ya zo bai yi kabbara ba ya fara sallah me yasa take da mishkila idan aka ce yayi kabbara sannan aka tada sallah domin zai zamanto cewa kenan kabbararsa sallallahu alaihi wa sallam da ya fita je wanka kaga ta rushe tunda sallar tasa da ya fara tunda yana yana da janaba bata inganta ba tunda almazala sallallahu alaihi wasallam ya ce la yaqbalu salatu bi ghairi tahur Allah baya karban sallah an babu sarki in baka da sarki sawa'un bisa mantuwa ko bisa kuskure sallar ka bace ba hmm? sai ka sake sallah saboda haka wannan sallar da aka yi kabbara akan ta ta riga ta ɓaci to idan kuma ya dawo ya zo ya shiga cikin sallah su kuma ba su yi sallama ba suka ci gaba da bin sa suka gina akan wannan kaga nan wajen me ya faru kenan mamu ya riga liman shiga sallah mamu ya riga liman shiga sallah to wanda yake kuma wannan a jumhur malamai ba su abin nan suna bata irin wannan sallah tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ju'ila al-imam li yutamma bi fa idza kabbara kabbiru an sanya liman ne dan ai koyi da shi in ya kabbara ku kabbara to don haka ne imamu ahmad ibn hanbal da kuma wanda yake shine ra'ayin waɗansu daga cikin malamai kamar su ibn rajab cewa suka yi wannan hadisin da ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kabbara a ko dai a yi fassara shi da cewa yayi niyyar kabbara yayi niyyar yin kabbara amma bai riga yayi kabbara ba tunda idan bai yi kabbara ba babu iskali ya zo ya tsaya a sau an daidaita sau kafin ya kabbara ya ce ku saurara ya je ya alwala sannan ya dawo aka zo aka yi sallah kaga wannan babu wani iskali a cikin wannan amma inda an fara sallar ne ya zamanto ya fita sannan ya dawo ya ci gaba da sallar to wannan shine zai zamanto akwai iskali to imam malik shi me ra'ayinsa tunda shi ya ruwaito wannan hadisin akan cewa wannan hadisi ingantacciyar riwaya ce bai ruwaito hadisin abu huraira ba imam malik sai ya tafi akan cewa wannan yana daga cikin hususiyar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya tada sallah sannan ya ce wa mutane su saurara sannan ya je sake alwala ya zo kuma ya ci gaba da wannan sallar sauraka ba a koyi da ba za a koyi da shi ba a nan wajen sai ta zama to khususiyarsa to idan wani ne ta faru gare shi yaya zai yi ya ce sai idan ya kabbara ya zama to ya tuna cewa ba shi da janaba to sai ya janyo wani daga cikin mutane ya zo ya cika mutane sallar su sai janyo wani to shi ta su sallar ta ɓaci to bai kamata a ce su mata su ta ɓaci ba tunda shine jagaba aka ce a ai babu alaƙa tsakanin sallar liman da sallar mamu ba irtibati domin zai yiwu sallar liman ta inganta ta mamu ba ta inganta ba zai yiwu sallar liman ta ɓaci amma ta mamu ba ta ɓaci ba saboda dalilin wannan wato idan ya idan ya fara sallar sallar ba tunda su sun shiga sallar cike da sharuɗa ko ba san uzurinsa ba saboda haka idan ya wani idan sallarsa ta ɓaci za su iya ci gaba da sallarsu ya sanya musu wani ya musu sallah amma bai sanya ba ya yi tafiyarsa ya fita liman ya fita an fara sallah sai tana cewa sallarsa ta ɓaci sai ya fita bai je ma wani ya zo ya tsaya ba su da kansu sai su tura wani gaba ya je ya tsaya ya ƙarasa musu sallarsu wannan shine abinda abinda kusan abinda ya istikrari kuma jumhur malamai suke akai ba waɗanda suka saba in ba malaman kufa ba da suke cewa sallar liman ta ɓaci sallar mamu ma ita ma ta ɓaci to saboda haka yanzu kenan kun ga idan mutum idan liman ya zo yana da janaba bai yi wanka ba ya zo aka ta da sallah yana da hali biyu in ma ya manta cewa yana da janaban ne saboda haka a halin mantuwa ya shiga shine kamar wannan halin na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya faru gare shi halin mantuwa wa imma kuma yana sani sannan su mabiya ko dai ya zamanto cewa ba su san cewa yana da janaba ba ko kuma sun san yana da janaba idan mabiya duk wanda ya sani daga ciki cewa yana da janaba in ya bi shi a cikin sallar ko limamin ya manta ko da gangan yake shi tashi sallar ta ɓaci saboda ka san cewa liman din sallar sa bata inganta bai halatta ka shiga cikin sallah bayan sa ba amma idan ba su sani ba to sallar su ta inganta sawa'un limamin ya manta ko bai manta ba sawa'un ya manta ko bai manta ba tunda su sun shiga cikin sallah da niyyar kan cewa za su yi sallah tare da cika sharuɗanta kuma Allah bai kallafa musu sanin gaibu ba bai kallafa musu su je su san me a cikin halin zuciyar liman ba ko sallarsa ta inganta ko bata inganta ba wannan hadisin ya nuna mana a cewa ya halatta annabawa su mantuwa tunda su ma mutane ne Allah yana sako musu mantuwa su mantuwa domin a tabbatar da shari'a yanzu idan da ba dan Allah da ba sa mantuwa da ba sa mantuwa ta yaya za a yi wannan abin ya zo ya faru har a gani kuma ka san koyarwa a aikace ta fi amfani ta fi ƙarfi bisa koyarwa da baki wannan abin ya zo ya faru da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya nuna ga yadda za a yi an fi ganewa an fi fahimta an fi sanin muhimmancin abin fiye da ya ce musu idan ɗayan ku ya zo ya manta alhali yana da na ba sai ya zo ya yi sallah to ya fita ya je ya wanka mamu su jira shi har ya zo sannan a sake sannan a sake yin wata sallar amma sai abin ya zamanto ya yi shi a aikace Allah ya mantar da shi shi yasa daga cikin asar din da Imam Malik ya ruwaito a cikin a ƙarshen a cikin wannan littafin inni la ansa walakin unassa li asun ni bana mantawa amma ana mantar da ni dan in tabbatar da sunna Allah ya mantar da shi salawatullahi salamu alaihi wannan wannan waƙi'ar domin sunna ta tabbata kuma wannan ya nuna cewa kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan wayi gari da janaba a jikinsa ba wai daga yayi janabar sai ya wanka ba kafin ya bacci tun daga shi har an zo an shiga cikin an shiga cikin sallah asuba amma ya manta cewa da janaba a jikinsa wato kaga ya an nuna cewa kenan ya kwana da janabar a jikinsa ya tashi maimakon ya wanka sai ya manta ya je aka yi sallah tare da shi kuma wannan hadisin yana ɗaya daga cikin surorin da aka keɓance hadisin hana fita daga cikin masallaci bayan an kira sallah hadisin abi huraira ya zo cewa wata ran yana zaune an kira sallah sai wani mutum ya tashi ya fita daga cikin masallaci sai abu huraira ya ce amma haza faqad asa abal qasim wannan mutumin ya saba ma manzon Allah Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam domin mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum in aka kirawo sallah a cikin masallaci to kada mutum ya fita daga cikin masallacin sai saboda uzuri wani yana ɗaya daga cikin uzurin ne mutum ya tuna cewa ba shi da tsarki ko da gab da za ko da an yi ikama ne in ka tuna baka da tsarki to ka fita daga cikin masallaci babu laifi hmm. haka zalika daga cikin su daga cikin uzurin da zai sa mutum ya fita daga cikin masallaci din ya zamanto cewar ya matsu ya matsu yana buƙatar banɗaki to shi ma wannan ko da an tada ikama in ya matsu sai mutum ya je ya je ya biya buƙatar sannan ya dawo ya sallah domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wala salata wala huwa wala wala salata wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan hmm? ba a yin sallah alhali ɗaya daga cikin dauɗan nan guda biyu ko bayan gida ko bawali yana damun mutum haka zalika daga cikin uzurin da malamai suka ambata shi ne idan mutum liman ne a wani waje an kira sallah yana zaune cikin masallaci amma kuma shi ya zai yi limanci a wani waje sai ya fita don ya limanci a wancan wajen babu laifi wannan kaga kenan mutum ya fita saboda uzuri da yake tare da shi ɗaya daga cikin abin da zai halatta wa mutum fita daga cikin masallaci shine ya ga cewa sallar ba za ta inganta ba kamar yadda ya faru da abdullahi ibn umar wata rana yana zaune a cikin wani masallaci an zo za a yi kiran sallar ana kiran sallah sai ya ji limamin ai sai ya ji ladanin yana yin bid'ar bid'ar taswib hmm, bid'ar as-salatu khairun minan nawm ba lokacin ta ba sai ya ce ku tashi mu tafi wannan masallacin na 'yan bida'a ne sai ya bar masallacin bai yi sallah a nan ba to wannan ma uzuri ne idan ya zamanto cewa ka je masallaci za ka yi sallah sai ka ji ana cewa a an na aliyan waliyullah ka san 'yan shi'a ne to kakai sallah tare da su wannan a yayin da ya zamanto kan cewa sunna wato in ya zamanto cewa suna wuri wanda yake za a iya ruduwa da su a ɗauka kan cewa in kai sallah a wajen kamar kana nuna cewa addinin su ingantacce ne kuma wannan daga fi'ilin abdullahi ibn umar aka ɗauka amma in ba haka ba to bai halatta ba bayan an kira sallah mutum ya fita daga cikin masallaci in ba don uzuri ba ko kuma don gudun cewa sallar ba za ta inganta ba bai halatta mutum ya fita daga cikin masallaci ba bayan an kirawo sallah ba sai an yi ikama ba in dai an kira sallah amma idan ba a kira sallah ba ko kuma an kira sallah alhali lokacin sallar bai shiga ba kamar inda asuba ne to babu laifi in an kira sallah lokacin sallah bai shiga ba mutum ya je abin nan ya iya tafiya ya je abin da zai yi sannan ya dawo masallacin amma ko da yana da niyyar dawowa masallacin bai halatta ba mutum bayan an kira sallah kafin ya sallah ya fita daga cikin masallacin kamar alal misali an saba masallacin an kira sallah sai an yi minti talatin kafin a tada kama. to shi kuma yaga kan cewa gaskiya tsayawa minti talatin din nan gara ya je gida ya zauna ya dan abin nan ya dan ya dan yi karatun jarida mm, ko ya gama abin nan a a a malamin makaranta ne ya gama makin ya dan ya dan rage makin din takardu sannan ya dawo ya zo ya sallah tare da mutane ya fita daga cikin masallaci in ya haka ya saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya jira sallar in dai bayan an kira an riga an kira sallah ne to saboda haka wannan hadisi ya ɗaya daga cikin ah, surorin da ya halatta mutum ya fita daga cikin sallah daga cikin masallaci bayan an kira sallah in ya tuna cewa ba shi da alwala kuma sannan wannan hadisin ya nuna cewar babu laifi wato a lokacin tsakanin ta da ikama da ta da kabbara sallah a samu wani ɗan lokaci mai tsawo musamman akwai uzuri tunda a wannan riwayar hadisin ba nuno cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo an sake iqama ba dan a riwayar cewa har uddilati sufu tunda al'ada annabi sallallahu alaihi wasallam ba a daidaita sau a cikin sallah sai bayan an yi iqama ana iqama yana cewa idza idza uqimatis sala fala taqumu hatta tarawni wa a wata riwaya hatta taku hatta tarawni kharajtu in aka tsayar da sallah in aka yi iqamar sallah kada ku miƙe sai kun ga na fito saboda haka ana tsayar da sallah ana yin ikama kafin masu habai su tsaya ya hana su su tsaya har sai an yi har sai sun gan shi tukuna to in ya fito salawatullahi wa salamu alaihi kafin ya kabbara sai ya juyo ya tabbatar an daidaita sahu ya tabbatar an daidaita sahu ya matsa ya je ya rinka gyara su a cikin sahu din yana sanya hannunsa tsakanin kafadar ɗaya daga cikinsu ya tabbatar ɗaya su ba ta fito ba ɗaya su ta koma to sai ya tabbatar sauyin ya daidaita ya ce musu istau istau istau hasau uku wani lokaci ya ƙara da cewa sawu bai na sufufikum wa la tahtalifu fa tahtalifa qulubukum kada ku saba zukatanku su sassaba wani lokaci ya karar cewa inna taswiyata sufufi min tamamis sala yadda dai ru'a suna ta zo daban-daban da wannan to sai an yi wannan ne sannan ake sannan yake ta da kabbara to wannan kaga bayan duk an daidaita sahu din kamar ya yazo a hadisin Abi Huraira wa uddilatis sufuf aka daidaita sahu sai sannan sai ya tafi je wanka to ba a ce da ya dawo ba sai da aka sake iqama kaga kenan wannan dan tsawon lokacin da aka samu bai bata iqamar ba bai bata ikamar ba in akwai uzuri don haka babu laifi a samu tsawon lokaci tsakanin ikama da tayar da sallah idan lokacin bai tsawaita da yawa ba musamman kuma idan akwai uzuri kamar yadda ya zo ma a cikin wani hadith annabi sallallahu alaihi wasallam an an tada ikama sai wani mutum ya sai ya tsaya yana munajati da wani mutum sannan bayan ya gama munajatin da shi ya gama gaya masa abin da zai gaya masa ya ta da kabbarar sallah duk kaga wannan samun wani dan bambancin lokaci ne wanda ya nuna cewa duk wannan babu komai babu laifi ba sai an sake maimaita ikamar ba illa an ruwaito daga waɗansu malamai kamar yadda aka ruwaito daga imam malik idan ba'udatil iqamatu min al ihram tu'adu idan iqama ya zamanto tsakaninta da kabbara harama lokacin yayi tsawo to a maimaita ta a maimaita iqamar wajen imam malik aka ce wa 'yan bagi hamluhu alama idalam ya kun uzur. wannan ya kamata a fahimci wannan magana ta imam malik kan cewa idan babu uzuri ne idan babu uzuri yanzu kaga kamar tsakanin yanda yanda ya faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam ai akwai dan tsawo har aje har ya shiga gida har ya je ya wanka sannan ya sa kayansa sannan ya fito kaga akwai dan tsawon lokaci to amma saboda uzuri ne kaga ba sake maimaita ikamar ba amma in ba don wani uzuri ba in ba don wani uzuri ba a ta da ikama sannan a tsaya ana ta wani bayani liman ya tsaya ana ta wani bayani hmm? bayan da za a iya yin sa bayan sallah to nan wajen a wajen imam malik kamata ya sake maimaita ikamar wallahu ta'ala alam قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن زهير بن الصلب أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل فقال والله ما أراني إلا احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت قال فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى وأذن أو أقام ثم صلى بعد ارتفاع الدهى متمكنا hadisi na biyu wanda da shine sai imam malik ya kafa hujja akan abin da ya rubuta na unwanin babinsa shine abin da aka ruwaito na aikin sayyidina umar a kafin mu karanta shi akwai wata fa'ida guda ɗaya wadda wannan hadisin ya nuna mana shine cewar a idan mutum yana cikin masallaci ya tuna cewa yana da taimama to kuma gashi mai taimama an hana shi shiga masallaci ko wala zama a cikin masallaci ai afwan mai janaba mai janaba mai janaba in mutum yana cikin masallaci sai ya tuna yana da janaba eh, bai yi wanka ba to yaya zai yi kaga wannan hadisin ya nuna mana cewa ya fita kawai sabanin waɗanda suke cewa ya taimama kafin ya fita to kaga babu dalili akan yin taimama tun daga shi wannan abu ya faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi taimama ba kawai ya fita waɗansu suna cewa ai tunda an hana shi zama a masallacin an hana shi hatta wuce an hana shi zama a cikin masallacin to idan ya idan ya tuna bashi da taimama dan wannan kafin ya fita din wurin bigiran da zai tsaya a wajensa zai tattaka kafin ya fita ai wannan matsayinsa da matsayin zama a masallacin duk ɗaya ne saboda haka sai ya fita sai ya taimama sannan ya fita to wannan hadisin ya nuna cewa wannan babu dalili akan yin haka mutum daga ya tuna ya fita kawai daga cikin masallaci wanda babu komai a kansa wannan hadisin na imam imam malik ya ruwaito shi daga malaminsa hisham ibn urwa daga zuyaid ibn salt zuyaid biya aini ibn salt a alkindi dan uwan kafir ibn salt an haife shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sa suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka musulunta sannan suka koma yaman mutanen yaman ne sannan sai suka zamanto cikin waɗanda suka yi ridda bayan mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina abubakar ya yaƙe su don ya dawo da su cikin musulunci da yawansu suka yi hijira wanda daga ciki hashi zuwaid din da kafir da abdurrahman suka yi hijira suka dawo madina suka zauna a cikin madina ya zama yana daga cikin marwaita hadisi ya samu ya yi riwaya daga abubakar da umar da uthman har ma ya zama to alkali ne shi a madina a lokacin hisham ibn abdulmalik eh, wannan yana daga cikin malaman malaman imam malik ya ce kharashtu ma umar ibn al-khattab ila al-jurf ya ce na fita da ni da umar ibn al-khattab zuwa ga jurf al-jurf wata unguwa ce a wajen madina daga gefen a hanyar a hanyar da mutum a hanyar tafiya haibar wato gefen a arewacin madina take wajen da yanzu akwai wani akwai wata fada ta sarkin ta sarkin saudiya a kan wani dutse to a wannan fadar a wannan unguwar take wannan unguwa ita ce aka ce da yake ba a cikin madina take ba ita ce aka ce idan dujal ya zo ba zai shiga madina ba a nan zai tsaya mala'iku sun hana shi shiga madina sai ya mai da abin nan sansaninsa a nan jur hmm. to sayyidina ya sun fita tare da sayyidina umar ya zuwa ga jur a fanazara sai ya duba fa'iza huwa qad ihtalama wato ya duba tufafinsa sai ya ga yayi mafarki ai wato yayi yi ru'ya a abin nan na cewa yana saduwa da iyali a cikin mafarkinsa wato ya ga alamar haka ta hanyar ganin wato mani a jikin tufan nasa wa salla wa lam yaghtasil kuma ya ga cewa yayi sallah alhali bai yi wanka ba domin bai ga wannan ba kafin yi sallah hmm. faƙal sai sai na umar ya ce wallahi ma urani illa ihtalamtu aw ma arani illa an illa Eh, eh, eh, ah, ma arani illa ihtalamtu ko ma urani illa ihtalamtu arani ina gani na wato bana gani na face nayi mafarki ko kuma ma urani ai ma azunnuni bana zaton cewa face bana zato face cewa nayi mafarki wa ma sha'urtu gashi kuma ban sani ba wa sallaitu wa maghtasaltu kuma ne wanka ai ne sallah ban yi wanka ba qala sala wa ghasala ma ra'a fi thawbihi anan take sai sayyidina Umar ya wanka ya wanke abin da ya gani a cikin tufarsa na wato alamar mafarkin da yayi wa nadaha ma lam yara wanda bai gani ba kuma ya yayyafa ruwa a wajen wa'azzana au wa aqam wa aw aqam sannan yayi kiran sallah ko yayi iqama thumma salla ba'da irtifa'i dhuha mutamakinan sannan yayi sallarsa bayan bayan wato walaha ta ɗaukaka ta tabbata cikin walhatta wato rana ta ɗaukaka a cikin sararin samaniya sosai lokacin nan ya rama sallar asuba wannan kaga ya nuna cewar a sallar idan mutum ya yi sallah alhali da janaba a jikinsa bai yi wanka ba bisa mantuwa cewa sallarsa ba ta yi ba sai ya rama ta ba za ka ce a inna allaha rafa an ummati alkhata wan nisyan wa mastughrihu alayhi Allah ya gafarta ma al'umma ta kuskure da mantuwa da abin da aka tilasta su wannan kuma nayi bisa mantuwa ne tunda nayi sallah a lokacin ina tsammanin na da tsarki dan aka sallata ta yi a'a manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya ce la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda Allah baya karban sallar ɗayan ku idan tsarkin sa ya kare har sai yayi alwala sawa'un wato ya manta ne ko kuma da gangan Allah ba zai karba ba wannan shine shahidin akan fi'ilin sayyidina akan fi'ilin Umar da shine Imam Malik ya kafa hujja cewa sallar ba ta yi ba sannan abu na biyu ya nuna cewar su waɗanda suka yi sallah bayan sayyidina Umar sallar su ta yi tunda shi ya kasance shine Amirul Mu'minin shi yake sallah bisa al'adar Khulafa'ur Rashidin sune suke yin limamai ah. kaga waɗanda sun yi sallah a bayansa kenan nan an ce <coughs> sun sake sallah an yi shiru ba a faɗa ba ko tayu sun sake tayu ba su sake ba ko kuwa inda sun sake da za a ruwaito da a lokacin umar zai tura a gaya musu amma ba a yi kuwa ba saboda haka sallar su ta inganta wanda yake shine hujja hujjar imam malik kamar yadda ya faɗa a cikin mudawwana cewa idan liman ya yi sallah tare da mutane alhali ya manta cewa yana da janaba kuma bai wanka ba to ya rama amma su ba za su rama ba su sallar su ta yi kaga inda an ce sun rama ai kaga tashin hankali ne kullum in wannan abin ya faru sai ka gari sai a tura gidan mutane a je a je a ga mutane ba kowa ya rama sallah liman yayi sallah ba ba alwala a ga ko kuma an zo sallah azhar sai ai abin nan abin nan sai a ɗauki lasifika a yi jawabi liman ya yi sallah ba alwala a sake sallah sallar liman daban sallar mamu daban shi sallarsa rashin ingancin sallarsa a kansa take amma mamu sallarsa ta yi sannan abu na uku ya nuna cewar a mani a wajen sayyidina umar na jasa ne domin ya wanke tufarsa inda ya gani na mani ya wanke shi wanda bai gani ba kuma saboda yana shakka ko yana nan ko baya nan ya yayyafa ruwa saboda haka wajen imam malik imam malik da wannan ya ruko ya tafi akan a cewa mani na jasa ne tun daga shi sai na umar ya wanke shi idan da kamar a ce ba na jasa bane ba zai tsaya ya dauki lokaci har ya jinkirta sallah saboda wanke shi ba tunda wannan lokacin da ya dauka na wanke shi ai ya jinkirta sallah inda ba inda ba wajibi ne ya wanke shi ba da kawai yana yin wanka sai ya tada sallah amma kasancewar ya jinkirta wanka har sai da ya wanke ya nuna cewa wajibi ne ya wanke shi yana sai na Umar yana ganin cewa wajibi ne ya wanke mani wannan matsala ce da sabani yayi karfi tsakan akan akan ta tun daga zamanin sahabbai har tabi'ai har kuma fuqahaul islam wani ita ce mazhabar imam malik haka zalika mazhabar laif ibn sa'ad da da daga cikin malaman madina cewa mani najasa ne wajibi ne ko mutum ya wanke shi abu hanifa ne yake cewa najasa ne amma za ka iya kankare shi za ka iya katse shi kamar yadda kake katsa majina amma shi ma kansa najasa ne sai dai an sauƙaƙa wajen wajen yin tsarki daga gare shi imam malik ya karfafa da cewa ai abin da ya sa mun ga cewa duk abin da ya fito ta gaban mutum an yi hukunci da najasarsa bawali najasa ne jinin haila najasa ne jinin istihada najasa ne mazi najasa ne to sai kuma kawai mani idan shi ya dan gata sai a ware shi shi ba shi ba zai zama to najasa ba sai shi ma shi hukuncin sa kenan sauran malamai kuwa wanda yake shine mazhabar Imam Ahmad da Imam Shafi'i da malaman hadisi suka tafi akan cewa mani tsarki gare shi ba wajibi bane mutum ya mutum ya mutum ya wanke shi in yi sallah da shi a jikinsa babu laifi sallarsa ta inganta suka ruwaito hadithin Aisha radiyallahu anha da take cewa ta kasance tana kankare mani daga cikin tufar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya je yayi sallah ya je ya yi sallah da shi a masallacin ga gurbin abin nan ɗin mani ɗin nan tana gani a jikinsa kuma har ita ma kanta wata yi wani bako ta ba shi mayafi ya je ya mafarki sai ya je ya wanki ta ce ka ɓata mana kayanmu ai ya ishe ka kawai ka amfani da farcen ka ka kankare shi haka nake da haka nake in ya taɓa tufar annabi sallallahu alaihi wasallam amma wa ya sa ka je ka bata mana tufan mu ka san irin abin nan ba irin ba irin tufa da kibar bane irin tufar da idan aka sa masa ruwa din nan shikenan ya lalace ya kama ya je wanke shi ga baki daya shi ya dauka aina jasa ne nana Aisha ta rufe shi da fada ce ba waye ga maka haka ake yana nan a cikin sahih muslim haka zalika sa'ad ibn abi waqqas eh, kan gura na Aisha ta kafa hujja da yadda take tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko sa'ad ibn abi waqqas cewa yi ai kamar majina ne in ya taba ka in ka abin ka dauki dan ice kawai ka kankare shi ko ka katse shi ka jefar da shi wannan shine matabar ahlul hadith kuma shine suka kafa akwai dalilai daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar wannan kamar wannan hadithin na Aisha radiyallahu anha cewa ta kasance tana kankare shi daga tufar annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin hujjojin malikiya shine hadithin maimuna da aka tambayi annabi da aka tambaye ta cewa shin annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah a cikin tufafin da yake saduwa da iyalinsa sai ta ce idan bai ga wata idan bai ga najasa a idan bai ga al'aza dauda a jikinsa ba to sai suka ce ba wani aza da zai gani in ba wato daudar mani da ya diga ba saboda saduwa da iyali wannan ne ɗaya daga cikin hujjojin malikiya ala ayat halin khilaf din yana da karfi kwarai da gaske amma matabar ahlul hadith ta fi inganci wajen dalili saboda hadisai na nana Aisha da suka zo wanda suke sarihai ne akan wannan kuma ita ta fi kowa sanin irin wannan abin daga annabi sallallahu alaihi wasallam dan ita ce ta san yaushe ma maniyin ya taba tufar yaushe ne bai taba ba ita ta san wannan al'amari dan haka matabar Aisha a nan wajen shine abin kaddamarwa ita kuma matabar ta shine tana ganin sa zahiri ne shine wata ran ana musu da Imam Shafi'i da Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani Imam Shafi'i ya kawo masa hujja Muhammad ibn al-Hasan ya ya yi raddinta ya kawo ya bullo masa ta nan ya fita ta nan ya bullo ta nan ya fita ta nan sai shi da Allah ku ya jama'a ku duba wannan mutum ina ce masa asalinsa tsarki ne shi ko yana cewa asalinsa najasa ne kowa asalinsa menene ba mani ba asalin kowa to yace ina ce masa asalinsa mai tsarki ne shi ko ya haƙiƙi ce akan cewa asalinsa najasa ne <laughs> eh. a wannan eh, matsalar ah, kamar yadda na ce abin nan sabanin ta yana da girma a cikin sahabbai akwai wannan sabani a cikin tabi'ai hatta kuma babu ijma'i na ahlul madina kar mutum ya dauka cewa bar ahlul madina ne domin sa'id ibn al-musayyib yana cewa idan mutum yayi sallah da da in mutum ya sallah da mani a jikinsa ba zan umarce shi ya sake sallah ba saboda karfin khilaf ne ce ba zan umarce shi da ya sake sallah ba in da wato najasa ne tabbas bittifaq zai umarce cewa lallai ya sake yin sallah a cikin wannan hadisin wannan abin da ya faru ga sayyidina umar ya nuna mana cewar idan mutum yana shakka cewa tifarsa najasa ta taba ta ko bata taba ta ba sai ya yayyafa ruwa in mutum yana shakka wanda wannan asali ne wanda imam malik shi ma ya yi riko da shi kamar yadda dama mazhabar hanyar imam malik take yana bibiyar abin da ya sayi umar yake a kai baya fita daga hanyarsa to tun da sayi umar ya nuna wannan asali wato in kana shakkan najasa inda ka gani kana da yaƙini ka wanke wanda ku kake ganin kana shakkar akwai najasar ko ba najasa to ka yayyafa ruwa annadhu yana nufin da ma'ana alghasl yakan zo da ma'anar wankewa to amma nan tunda an ce inda ya gani ya wanke inda bai gani ba kuma fa na ay rasha ya yayyafa ruwa da haka idan mutum shi ne nan wajen malaman malikiya suke cewar a idan mutum ya tabbatar najasa ta taba tufarsa baya shakka a akan najasar wannan najasar to sai ya wanke wajen idan kuma yana shakka abin da ya taba shi najasa ne ko ba najasa ba to a nan wajen sai yayyafa ruwa idan kuma yana shakka cewa wannan najasar ta taba shi ko ba ta taba shi ba to nan wajen idan bai ga alamar ta ba ba zai yayyafa ruwa ba ba zai wanke ba domin yana cikin yaƙini al yaqin la yuzalu bi shakk ba zai kawar da yaƙininsa da shakka ba sannan har wayo wannan hadisin ya nuna mana irin zuhudu na sayyidina Umar ka duba ka gani yana amirul mu'minin amma sifar da yake bacci da ita da kuma ita yake tafiya da kuma ita yake tafiya abin nan unguwa da ita yake tafiya unguwa tunda jurfa unguwa ce sai an yi tanadi sai an yi shiri za a je ta hmm? sai an yi shiri sai an hau abun hawa amma kaga tifar da ya kwanta da ita ita ce a jikinsa tunda ita ya ga alamar maniyi din ita ga alamar ihtilami yayi bacci yayi bacci yayi mafarki saboda wannan ya nuna irin zuhudu na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka koye shi daga wajen manzon Allah sallallahu wasalamuhu alaihi قال وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غدا إلى أرضه بالجرب ووجد في ثوبه احتلاما فقال لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس فغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام ثم صلى بعد أن طلعت الشمس إمام مالك يرويته وأن أثر النبي دقى سيدنا عمر عن إسماعيل ابن أبي حكيم عن سليمان ابن يسار وأن يرويته شي سليمان ابن يسار a dan uwan afa ibn yasar shine wanda nake ce muku shine afqahuhum wanda yafi su ilimin fiqhu ɗaya daga cikin fuqaha us anna umar ibn al-khattab cewa umar ibn al-khattab gada ila ardihi bil jurf ya tafi zuwa ga kasarsa kasarsa da take jurf ya tafi da safe al-gudu'a al-gadwa shine mutum ya fita daga ya jijjibi da sassafe al-khuruj awwalan nahar mutum ya fita da wato da rana da safe ya tafi zuwa gidansa zuwa kasarsa da take da take kasar jur da take unguwar jur wanda ya nuna mana cewa idan mutum yana sarkin musulmi wannan bai hana kuma ya bar yana ma musulmi aiki yana ma dolar musulunci aiki bai halatta wannan bai hana kuma ya kula da tasa harkar da yake ba ya zama to baya nasa kasuwanci wannan kaga a gona ce yake da ita a jur to wannan bai hana shi ya je kuma ya kula da da gonarsa ba kwana ɗaya kwana biyu kamar yadda imam malik ya ce kamar yadda sayyidina umar yake domin yana yin wannan dan maslahar maslaharsa da maslahar iyalinsa sai dai idan ya zamanto yin haka zai zai sanya shi zai sanya ya tozarta amanar musulmi ya zamanto in yi haka za a rasa shi wajen da ake neman sa wajen aikin musulmi to a nan wajen sai daular musulmi ta ɗauki nauyin kula da wannan dukiyar tasa sai a wakilta masa wanda zai kula da wannan dukiyar tasa wanda zai masa wannan aikin shi kuma ya zamanto ya farraga ga aikin al'ummar musulmi amma ba a ce dan ka zamanto sarkin musulmi kuma shi kenan to ai kuma duk abin da kake da shi sai ka sayar ba za ka abin da kake da shi na sana'a na sana'a sai ka sayar da shi in yanzu ka samu ga aiki ga aikin amana ya zo maka ba a'a ba za ka tozarta dukiyarka ba to sayyidina Umar ya tafi zuwa ga kasarsa a Jurf fara'a fi thawbihi ihtilama sai ya ga alamar mafarki a jikin tufarsa ya ga mafarki a jikin tufarsa wato mani faqal sai yace laqad ibtulitu bil laqad ibtulitu bil ihtilam mundu wulitu امر nas yace an an yi an jarabce ni da yawan mafarki tunda na jibinci al'amarin mutane na zamanto amirul mu'mini an jarabce ni da yawan mafarki ba lokaci wato na zama da iyali ba lokacin zama da iyali kuma gashi shi Allah ya yi shi mutum ne mai cikakkiyar mazakuta ba lokacin da zai zama tare da iyalinsa ya samu biyan bukatarsa saboda haka sai ya kama sai kullum yana yawan yana yawan mafarki yana yawan mafarki da yake ihtila muke fitar da maniya a a cikin mafarki dan ba shi da lokacin da zai zama tare da iyalin tunda mun san al'adar sayyidina Umar da daddare tashi yake yana zagawa ya ji suwaye suke kuka suwaye suke kuka da halin da suke ciki suwaye suke cikin tsanani ya rinka zagawa gidajen miskinai na madina yana kai musu ɗoki yana kai musu taimako daga baitulmal yana cewa wallahi idan da akuyar wani daga cikin musulmi za ta bata a can kogin dijila ina jin tsoron allah zai kama na akan wannan kaga kenan da yake faɗa ba cika baki bane na na 'yan siyasa kasan 'yan siyasa ba abin da ya fi faɗa maka mustahil abin da ba zai yiwu ba ya ce wallahi abin da yake kenan dan a so shi to suna su irin waɗannan suna su irin waɗannan mutane ne wanda zahirin su da batinin su duk ɗaya yake in suka faɗa abu to wallahi haka suke kaga sai dan Umar yana faɗa amma a aikace haka haka ya rayu haka ya rayu a aikace tunda da yake cewa yana jin tsoron Allah zai kama shi idan ya tozarta haƙƙin wani musulmi ko da a kan cewa ya rasa 'yar akuyarsa ne 'yar kankanwa a gefen kogin dijila yana jin tsoron Allah zai kama shi a haka ya rayu din dan yanda yake rayuwarsa din yana jin tsoron Allah zai kama shi da baya bacci tashi yake yana jin me ake cewa a kansa menene koke-koken da mutane suke yi suwaye suke neman abiya a cika musu haƙƙin su ya cika musu haƙƙin nasu haka ya rayu to wannan aikin sai shagaltar da shi ba da lokacin da zai zama tare da iyalinsa lokacin da mutane suke jin daɗin zama tare da iyalansu hmm? suke zama suke jin daɗin zama tare da iyalansu lokacin shi kuma yana tafe yana can yana yana yi da amanar da Allah ya dora akan wuyansa sannan duk da wannan abin fa da yayi duk da wannan abin da yayi da yazo mutuwa ake ce masa ake tuna masa da kyawawan ayyukan da yayi yake cewa wadittu anni kharajtu kafafan la alayya wala liya yace wallahi burina a ce na fita salin alin ba yabo ba fallasa duk da wannan abin fa yake cewa yana fata ya zama to ba yabo ba fallasa to haka nan suka rayu wayannan bayin Allah bidwanullahi alaihim yace tunda aka dora mun nauyin al'umma ya zama to kan cewar nake yawan yin ihtilam faghtasala sai yayi wanka wa ghasala ma ra'a fi thawbihi ya wanke abin da ya gani a tufarsa min al-ihtilam na wato abin nan din mafarki na mani thumma salla ba'da an tala'at ash-shams sannan yi sallah bayan rana ta riga ta fito tunda tsakanin tsakanin cikin madina da jurf ba yadda za a yi mutum ya je bayan sallah asuba ya je ya isa jurf face rana ta riga ta fito wala hama ta ta yi sosai sannan saboda nisan da ke tsakaninsu na'am qala hadathani an malik an yahya bin sa'id an sulaiman bin yasar anna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرب ووجد في ثوبه احتلاما فقال إن إنا لما أصبنا الودك نسل العروق فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته wa haddathani an malik imam malik ya rawaito wannan hadisin an daga wani malamin nasa daban an sa'id ibn an yahya ibn sa'id wancan daga isma'il ibn abi hakim wannan daga yahya ibn sa'id al-ansari an sulaiman ibn yasar daga sulaiman ibn yasar shi da ya rawaito daga sayyidina umar anna umar ibn al-khattab cewa sayyidina umar salla bin nasi subh yayi sallar asuba da mutane kaga wannan sarihi ne akan cewa sallar da sayyidina umar yayi shine liman ba kuma shi kadai yayi sallar ba tare da jama'a yayi sallar thumma gada ila ardihi bil jurf sannan ya tafi zuwa ga gonarsa a kasa a unguwar jurf fawaje da fi thawbihi ihtilaman sai ya ga wato mani a jikin tufarsa fa sai ya ce inna lamma asabna al wadak lanatil uruq mu dai da romo wato da muka samu romo da muka soma shan romo lanatil uruq sai jijiyan mu ta yi ta saki ya zama kan cewa wato wannan shi ne dalili wato da suka samu ni'ima faghtasala sai yayi wanka abinda ai nake nufi da a asabnal wadak sayyidina Umar mun san a amur ramada lokacin da aka yi yunwa a Madina ya daina cin ya daina cin romo ya daina cin mai don har waɗanda suka ga sayyidina umar da suka sifanta sifar sayyidina umar a ƙarshen rayuwarsa sun ce mutum ne wanda yake mai duhu bayan kwa da ba haka yake ba da fari fat yake to a lokacin da ya zama to aliyu Amirul Mu'minin yi fari sai ya ce tun da mutane sauran musulmi ba su da ikon da za su ci romo eh, su ci gurasa da miya ko su ci gurasa da mai don dama abincin larabawa yanci gurasa ne gurasar ma kuma ba ta funkasau ba funkaso wanda ake sai an yi tankaɗe shi haka ake yi da haka ake yi abin nan biredin haka zaka je na yankanka a cikin baki don ba a tanka din shi to sai da shi suke ci to wani lokaci to inda ni'ima sai a sai a sai a bararraka abin nan a romo a cikin ruwa sai a jika shi a ci shine farid ko kuma a samu mai kamar man zaitun sai a rinka dandana sai a rinka lasar mai din ana ci ko a samu zuma ana ci da shi to shi saboda lokacin da aka yi yunwa sai ya daina cin wannan roman ya rinka cin busasshen ƙeƙasashen gurasa ƙeƙasashen gurasa haka yake ci to har sai da tukuna fari ya kau sannan sai ya koma yana cin wannan to shi shine yake ishara gare shi anan wa inna lamma wadat la natil uru da muka dawo muna cin wannan sai ya zama toshan cewa jijiyarmu ta saki ya zama to ba ma iya mallaka kanmu mu ta saki shi yasa yake yawan ihtilami faghtasala sai ya wanka wa ghasala al-ihtilam min thawbihi ya wanke maniyin daga tufarsa wa adal salatihi ya sake sallarsa to kaga a wajen bai ya sake sallar saboda ta riga ta baci wa fi i'adatihi wahdahu duna man salla khalfahu dalilun ala annahu la i'adata ala man salla khalfa junubin aw muhdith a cikin yin ramawarsa na umar shi shi kadai ba tare da cewa wanda suke sallah bayansa su ma sun rama sallah ba akwai dalili akan cewa wanda ya yi sallah bayan mai janaba ko wanda ba shi da tsarki ba wajibi ba lallai ne ya sake sallarsa ba sallarsa ta inganta idan lam ya'lamu idan ya zamanto ba su sani ba wa kana al-imamu nasiyan kuma limamin ya zamanto ya manta fa in kana aliman batalat salatuhum in ko ya sani sallar su ta baci wannan shine kaulin imam malik a wata riwaya amma riwayar ibnu nafi tasa shine ko da sun sani wato ko da limamin ya sani da gangan yayi sallar su ta inganta tunda su ba su sani ba ba a kallafa musu binciken abin da ke cikin zuciyar liman ba wa qala shafi wa ibnu nafi sahiha fil wajhain idza lam id lam ya'lamu li'annahum lam yukallafu ilma hal al imam ba sallar su ta inganta da mun ba a dora musu cewa sai sun san a wani hali limamin su ke ciki ba wa ya asamu huwa fi fil amdi lasahu sai ya zama laifin a kansa ne shi limamu shi ne yake shi ya saba ma Allah saboda yayi ganganci yayi sallah da gangan ba alwala wannan a ga imam malik ya kawo isnadin kissar sayyidina umar ta fuska uku hmm? ta fuska uku ya kawo isnadin a sai a ruwayar ƙarshe ce aka ba da tasrihi kan cewa shi sallar ba shi shi kaɗai sallar ta farko ba sallar asuba ɗin da jama'a yi wanda ta shi sa dama wato in kana son ka samu fiqhul hadith sai ka tattara riwayoyin hadisi ɗaya ka ga yaya aka ruwaito shi ta fuskoki daban-daban abin da kake ɗauka bisa zato sai ka ganshi an yi an yi nassi a kansa da kun ga ai duk zato muke yi cewa ai bisa al'ada sayyidina Umar tunda shine amirul mu'minin ne zai zama to liman dan haka sallar da yi tare da mutane ce to gashi sai gashi nafsi ya zo a riwaya ta uku wanda imam malik ya kawo wanda shine fa'idar kawo riwayoyi ta fuskoki daban-daban don saboda za a samu abin da yake babu a cikin wata riwayar saboda ilimi haka yake wani zai manta wani abu wani kuma ya zamanto ya tuna abin da ɗayan ya manta na'am قال حدثني عن an بن أنه اؤتمر مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ركب فيهم فيه فيهم عمرو بن العاص وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عدس ببعض الطريق قريبا من بعد المياه فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الماء فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر فقال له عمرو بن العاص أصبحت ومعنا ثياب بدا ثوبك يغسل فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعجبا لك يا عمرو بن العاص لئن كنت تجد ثيابا أكل الناس يجد ثيابا والله لو فعلتها لكانت سنة بل أغسل ما رأيت وعنده ما لم أر قال مالك في رجل وجد في ثوبه أثر, أثر, أثر احتلام ولا يدري متى كان ولا يذكر شيئا رأى في منامه قال ليغتسل من أحدث نوم النامة فإن كان صلى بعد ذلك النوم فليؤد ما كان صلى بعد ذلك النوم من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا ويرى ولا يحتلم فإذا وجد في ثوبه ماء فعليه الغسل وذلك أن عمر عاد ما كان صلى لآخر نوم النامة ولم يد ما كان قبله na imam malik ya rawaito wannan hadisin shi kuma na wata kissa da ta faru ita ma ga sayyidina umar ya daga hisham ibn urwa daga babansa urwa ibn zubair an daga yahya ibn abdurrahman ibn hatib ibn abi balta'a shi ma daga cikin tabi'ai yake cikin rijalul rijalul muslim annahu i'tamara ma'a umar ibn al-khattab yayi umra tare da Umar ibn al-Khattab sauran almajiran Hisham ibn Urwa sun saba ma Imam Malik sun ce a'a akwai an abihi babansa abdurrahman ibn hatib shine wanda kissa ta faru tsakaninsa da sayyidina umar amma shi ya haya ibn abdurrahman ibn hatib bai haɗu da sayyidina umar ba don haka kuskure ne a ce shine yi umra tare da umar babansa ne abdurrahman ibn hatib ibn abi balta'a shine yayi umra da sayyidina umar ya yi umra tare da umar ibn al-khattab fi rakbin a cikin waɗansu jama'a mahaya abokan tafiya fihim amr ibn al-as a cikin su akwai amr ibn al-as amr ibn al-as ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam as-sahmi daga cikin mutanen maka wanda ake cewa yana daga cikin yana daga cikin dahiyatul arab wato cikin larabawa wanda ya fi kowa wato a abin nan kaifin hankali da dabarar iya zama cikin jama'a da sanin siyasa babu kamarsa an ce duhatul arab arba'a amr bin al-as eh, shine amr bin al-as abinda yake da shi al-fitna kaifin hankali da dabara da muawiya ibn abi sufyan shi kuma abinda yake da shi abinda muawiya yake da shi al-hilm yana da tsabar hakuri da ba yadda za a yi ka zo da wani abu da hankalinsa zai tashi ba za ka je ta tunaninsa ba komai komai kowane irin hali yake ba zai tunaninsa ba zai jirkita ba sannan akwai ta bin shu'ba shi kuma da tsabar dabara shi yasa ta bin shu'ba yake cizon yatsa da dan saurayin nan yayi yayi masa dabara cewa shi da ake gani wanda yake kun tuna kissa da na kawo muku aiko yana neman wata mata eh yana neman wata mata yana neman ta da aure wani dan yaro saurayi shi kuma yana son ta sai je ya same shi ya ce masa ayyuhal amir wannan yarinyar ba ta dace da kai ba na ga wani mutum yana sumbantar ta sai ce ko ka ga wani mutum yana sumbantar ta sai ya haƙura ya kyale ta daga baya sai je ya aure ta sai ya ji labari sai ce ba kai ne ka zo ka ce mun ba kan na auri wannan saboda wani mutum yana sumbantar ta ce eh haka ne ya ayyuhal amir ana nufin mahaifinta shine yake sumbantar to ko yaushe tuna wannan yana cizon yatsa cewa wai shi wato kamar mutumin Kano ne a masa garin nan <laughs> to shi da yake wato mai dabara shine yau aka masa dabara to Amr bin al-As yana ɗaya daga cikin wannan dan ana cewa da za a sanya shi a cikin ɗaki da ba hanyar da zai fita eh, to zai iya fito maka da hanyoyi ɗari wanda zai fita daga cikin ɗaki eh, to <clears throat> ya daga baya ya musulunta bayan hudaybiya ya musulunta kuma ya kyautata musuluncinsa ya kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana matsananci yana yana yana da wani abu saboda basirarsa ya gane cewar wato yana yana yana dirasar mutane yana karanta mutane yace ya san cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da ya karbi musuluncinsa ya kuma yadda da shi amma ya riga ya san ko shi waye hmm? yace shi yasa wata ran yazo yace masa wani mutum wani ne fi kowa soyuwa gare ka yace Aisha sai ce a daga maza nake nufi sai ce Abubakar yana nufin cewa ai tunda wannan abin ya riga ya wuce manzo Allah zai masa wata mujamala ko yace ai kai ma kana da wani matsayi ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai masa haka ba to wani ma ya daga cikin wayo da ya daga cikin kaifin hankali na Amr bin al-As ya fahimci ya karanci daga ansar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya san komai kuma yana kowa yana sashi a matsayinsa mm. a <coughs> lokacin da ya zo musulunta lokacin da ya zo rasuwa a yake cewa na wuce wato na taka mataki kamar guda uku a cikin rayuwata ce matakin farko lokacin nan ina matsananciyar gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda nake a bayan kasa kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yace da na mutu a wannan lokaci hmm? da na mutu a wannan lokaci da tabbas wuta zan shiga sannan zo na musulunta na yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto ba wanda nake so a bayan kasa kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tsananin soyayya ta gare shi har kwarjininsa kwarjininsa ya cika min zuciya da ba zan iya sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan bana iya tsayawa in kura masa ido in kalle shi da za a ce min ka sifanta ya annabi yake ba zan iya ba yace to da na mutu a wannan lokacin da tabbas na san ina cikin rahamar Allah to sannan bayan nan na zo na shiga cikin al'amura Allah ne kadai ya san a wani hali nake ciki saboda shi Amr bin al-As ya kasance tare da Muawiya lokacin da suka yi yakin Sayyidina Ali da Muawiya a Siffin to wannan yaƙoƙi da aka yi na fitina wanda yake yaƙi ne na fitina tsakanin musulmi hmm, yake ta tuba san abin da Allah zai damu ba shine ke cewa idan na mutu ku tsaya akan kabari na ku yi min addu'a gwargwadon yadda za a yanka raƙumi a raba namansa hmm. shi yasa wannan ba wai ana nufin wai a tsaya a yi kowa kuma a ce abin nan a karanta kaza a karanta kaza a kowa ya tsaya ta addu'a kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan an binne mamaci istaghfiru li akhikum wa sallallahu lahu thabat fa innahu al'ana yus'al ku roƙa ma dan uwanku gafara ku roƙa masa Allah ya bashi tabbata domin yanzu za a yi masa tambaya to kowa sai ya taimaka masa addu'a kuma ana so a tsawaita domin ga shi shi Amr cewa gwargwadon yanda za a yanka raƙumi a raba namansa hmm? ku tsaya kuna yi min addu'a akan wannan to amr bin al-as kenan yana tare da su wa anna umar ibn al-khattab cewa umar ibn al-khattab an bi ba'd at-tariq yayi sauka a karshen dare a gefen hanya wato in mutum yana tafiya idan dare idan asuba ta kusa sai ai zango don lokacin an gaji dabbobi ma sun gaji dan a samu a huta qariban min ba'd al-miyah kusa da wani wato abin nan kusa da wajen wani ruwa wato na wata wannan abin nan tabki wanda yake na ruwa a hanya fahtalama umar sai sayyidina umar ya mafarki wa qad kada an yusbih gashi kuma asuba ta kusa ya kusan shiga asubanci wato ya kusa gari ya kusan wayewa falam yajid min ar-rakbi ma ar-rakbi ma'a bai samu ruwan da zai wanka da shi ba ya wanke tufafinsa daga wajen wanda suke abokan tafiyarsa faraki hatta ja alma sai ya hau abin hawansa har sai da ya zo wannan tafkin da suka yi rurumi a daidai kusa da shi kaga kenan yadda ya nuna maka cewa kusancin ba kusanci ne wanda yake za ka iya shekawa a guje ka je ba sai ma ka hau abin hawanka tun da gashi an ce faraki ba faja'ala yaghsilu ma ra'a min dhalika al-ihtilam sai ya rinka wanke wannan maniyin da ya gani daga tufarsa hatta asfara har sai da gari ya waye sosai ya sha haske ya yaɗu ko ina fa qala lahu amr al-as sai amr ibn al-as yace masa asbahta gari fa ya waye gari fa ya waye wato gashi ba ai sallah ba wa ma'ana thiyab mu ko muna da kaya fada yi yughsal kyale a wanke maka tufar naka baki daya ba kai ta wanke wajen wannan maniyin ba hmm, wato sannan kai kuma ka dauki tufa mu baka kai kuma aran riga ka sanya umar sai umar ibn al سي ya ce wa يتي وعجبا ya يا عمرو al العاص abun mamaki gare ka ya amru bin al'az wato wannan kana bani mamaki la in kunta tajidu thiyaba idan kai kana da tufa sama da daya kana da tufafi da yawa afa kullun nasu yajidu thiyaba kowa ne yake da tufafi da yawa wallahi law fa'altuha kanat sunna yace wallahi da nayi haka sai ya zamanto sunna hmm? domin yadda mutane tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yace alaikum bi sunnati wa al khulafa'ir rashidin ku riko da sunnata da sunnan khulafa'ur rashidin to da yayi haka da sai a ce to kaga kenan kamata yayi idan lokacin sallah yayi tufar ka ba akwai najasa a jiki je ka nemo ta tufar ka sa ka kyala wannan daga baya ka wanke ta sai ya zamanto ita ce sunna kar ka bari lokaci ya kure hmm? amma sai ya tsaya bai karbi wannan ba ya wanke tasa duk da lokacin zai kure tunda ba zai fita zai ba lokacin zai shiga cikin ya shiga cikin lokacin laruri amma yayi saboda yana da halin larura saboda addinin nan addini ne na kowa da kowa ba na mala'u bane kawai a ciki akwai wanda za a samu ba su da shi ba su samu tufa guda biyu ba wa wato inda inda yayi wato yana kamar sai na Umar yana cewa idan da nayi haka wannan ta zamanto sunna wannan sai ya to abu ne mai tsanani ga wanda yake ba su da tufafi hmm. bal aghsilu ma ra'ait wa andah ma lam ara wa andahu ma lam ara abinda zan yi shine na wanke abinda na gani wanda kuma ban gani bane yayyafa masa ruwa hmm. qala malik to saboda haka kuma imam haka kuma sayyidina umar yayi sannan wanda ya nuna wannan shi ma yana da karfafin yana kara karfafa asalin imam malik na cewa najasar da mutum bai gani ba a cikin tufarsa in dai akwai dalili wato a kan cewa najasar ta taɓa wajen to ya yayyafa ruwan amma wanda ya gani dole sai ya wanke ta kala malik imam malik yace fi rajulin da fi a athara mutumin da idan namiji ya ga alamar maniyi a jikin tufarsa wala yadri mata matakan bai san yaushe ne ba kawai rigarsa um, sai ya ga alamar maniyi a jiki bai san kuma yaushe ne wannan abin ya zo ya faru ba wala kuro shay'an ra'a fi manamihi ba kuma ya tuna cewa ya ga wani ba a cikin mafarki yayi mafarki yana fitar da mani qala liyabtasila min ahdathi nawmin namahu to sai yi wanka sai yi wanka ga lokacin baccin da yake shine mafi kusancin baccin da ya yi, wato idan kamar da safe ne ko da rana to sai yi wanka akan cewar akan baccin daren da ya yi, idan kuma ya yi bacci bayan sallah asuba ya ga abin da rana sai ya wanka akan cewa a baccin ranar sallar a baccin bayan sallar asuba ne wato ahadati naumi baccin da yake shine na ƙarshe wanda yayi to domin domin ajalin wannan baccin hmm, domin iyakar wannan baccin ne ga iyakar wannan baccin ne zai yi wanka fa in kana salla ba'da zalika an-nawm sai ya duba wannan baccin da yayi na ƙarshe idan yayi sallah bayan wannan baccin yu'id ma kana salla ba'da zalika an-nawm to sai ya sai ya rama wannan sallar sallar da yayi bayan wannan baccin idan alal misali da walha ya tuna kuma yayi bacci da daddare kuma yayi sallah asuba to sai ya wanka ya rama sallah asuba saboda me saboda ya ga mani ko bai tuna cewa yayi mafarki ba to sai ya dauka wannan mafarki yayi a cikin wannan baccin na dare da yayi hmm? wannan a mazhabar imam malik kenan wanda ya dauke ta daga yadda sayyidina Umar ya tun daga shi sayyidina Umar ya yi ihtilam din sai ya rama sallah ɗaya kawai bai ce zai rama sallolin da suka wuce ba ko tun lokacin da ya sanya wannan tufan nasa duk sallolin da ya yi tun lokacin da ya sanya wannan tufan nasa sai ya rama su a'a sai ya duba bacci na karshe da ya shine baccin daren wannan baccin ya wanka ya rama wannan sallar da ta biyo bayan wannan baccin min ajli annar rajul dalili na imam malik ya ce wato dalili shine illar wato dalilinsa annar rajulan rubama ihtalam mutum namiji mutum yakan yi mafarki ya mafarki wato ya ga kan cewa kamar yana yin yana saduwa da iyali wala yara shay'a amma ba zai ga wani abu ba ba zai ba zai ga wani mani ba wa yara wala yahtalim kuma yakan ga mani ba tare da yayi wani mafarki ba bai ga komai ba a cikin mafarkin amma ya tashi ga kan cewar da mani a jikinsa fa'ida waje wajada fi thawbihi ma'an fa alayhi al-ghusl dan haka idan ya ga ruwa idan ya ga mani a tufarsa to wajibi ne ya wanka wadhalika anna umar wadhalika anna umar a adama kana salla li akhir nawmin namahu domin na umar da ya tashi ramawa sai ya rama sallar daga bacci na karshe bacci na ƙarshe wanda yayi walam yu'id ma kana qablahu amma kafin wannan baccin na karshe da yayi bai rama wata sallah ba kafin wannan lokaci wannan ko da a cikin wannan tufar ya riga yi yanzu ka ɗauka cewa wannan kayan su ne a jikinsa tun jiya ya yi baccin rana sannan ya yi sallar azahar ya yi sallar la'asar ya yi sallar magarba ya yi sallar isha sannan ya yi sallar sannan ya yi baccin dare da wannan tufar sannan ya yi sallar asuba to idan ya tashi ya ga alamar mani a jikin wannan tufar ya wanke ya rama sallar asuba kawai ba zai ce ai nayi sallar azhar da la'asar da magariba da isha bayan wani bacci da nayi bayan sallar kafin sallar azhar ba to ai ta yiwu kan cewa tun a wannan lokacin ne sai da Umar shi bai yi haka ba za ka duba akhir nawmin nimtaha nimtahu bacci na karshe wanda kai babu al marati idza ra'at fil ma'a ina ganin sai mu tsaya nan wajen وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين wannan yana magana wai mutumin da sai da ya sallah ko ma ya ja sallan to kuma sai da aka sai ya ga ya ce assalamu alaikum bala idan mutum ya manta cewa ya zubar da lafiya mashiyar ba mai ya fada bayan zubar da mazi a tufafinsa sannan sai suna bayan ya yi sallah to wai ya zai da sallarsa eh ai shi ma abin da ɗansa kamar wanda ya zubar da mani kamar wanda yake ya fitar da mani sai dai shi mazi ba a yi masa wanka alwala zai yi ya kuma wanke inda ya taba a jikin tufarsa sai ya sake sai ya rama sallarsa idan mutum ya yi sallah da kari ko babba ko karami sallarsa ba sai ba dole sai ya take sai ya yi tsarki ya sana ya take sallarsa shi kuma game da mana ya ce idan ya ga wani abu na bidiya a shi haka mutum zai iya yin sallarsa ko daga Abdullahi bin da ce to shi masallaci ya shiga da aka ja ta a can wurin karfe sai ya ji an ce wannan ruwa ne wai to a tsaya a ƙarasa da shi saboda bai san idan shi abin da ya iya kake nan shi limamin ko kuma jahili ne bai sani ba sai a koya masa amma ai idan sallar ta za ta tasirantu ne shi ne irin wannan karatun in ya zama to ya iya koya ko kuma an koya masa ya iya gyara to shine sallar za ta zai zama kasancewa sallar ba za ta inganta ba saboda ya tozarta karatun fatiha wannan kuma ya tambaya wai ne menene ingancin cewa wai ba a san sallah kama ba a yi sai in gani niyya bai a babu dalili a haka abinda aka ce kamar da zo a hadisin kasa da idan qimat as-salat fala taqumu hatta tarawni in aka yi iqama kada ku miƙe tsaye har sai kun ganni haka annabi sallallahu alaihi wasallam kaga kenan wato ana yin ikamar ma kafin a ga annabi sallallahu alaihi wasallam kafin a gan shi ake fara ikama amma a ce wai ba za a yi tsawa ba sai an gani liman wannan ba ba daidai ba ne ba a ba ba zai nuna haka wai wannan shi kuma masallacin aka aka tada ya to sai da aka tada ya kama wato kila gidan liman ko sai gidan masallaci sai ya gani mai ya shigo masallaci a guje ya zo ya shiga kuma waje da sallah wai ya tsaya ya bi sallah saboda ya ga abin a firgita zai da sauran kuma kuma dai eh, wannan limamin ya jahilci sunna ya jahilci hadisin abiyo ya jahilci hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza uqimatis salat fala ta'tuha wa antum tas'un wa atuha wa alaykum as-sakina in aka sai da in aka da ikama kada ku zo kuna yin haki kuna gaggawa ku zo kuna kuna cike da da sakina nutsuwa wajen tafiya amma wannan ai ba shi da alaka da ingancin sallah ko rashin ingancin ta ya lissafa sunna sallar sa kuma ta yi sai ya koma ya ruko da sunna dangane gaba dan gaba sai wannan yake tambayar mana waikin da fitsari da mafi da mani duka suna ɗaukar hukunci ne idan ya zama mutum bai yi tsarkin su ba a kasa da sallah ko kuma dai akwai bambanci sai bayan ya yi da sallah ko kuma ana sallah ya tuna duka hukuncin su ɗaya ne ko hukuncin su daban ne mani shi yana hukuncin sa wanka ake in ya fita da fitsari kuwa da mazi shi alwala ake yi saboda kaga tana da bambancin kenan wajen amma wajen kan cewar in mutum ya yi sallar alhali yana alhali yana cikin mantuwa da cewa akwai ɗaya daga cikinsu tare da shi a sallarsa ba ta ba wannan duk hukuncin ɗaya ne gare su ga baki ɗaya sai ya koma ya kyautata tsarkinsa sannan ya zo ya sake wannan sallar sai tambaya ta karshe ke cewa wai malam tabar mutum yake bacci da ita za a iya sallah a kai ko ko eh, ba abin da zai hana ya sallah a kai sai dai idan ya ga alaƙun dai ya ga abin nan a najasa a kai to shine sai ya wanke najasar ko kuma ya ɗora wani abu wanda yake mai kauri wanda ba zai sa najasar ba za ta ba za ta yi naso a kai ba kamar ya sa guzu sannan ya sallah a kai kiran sallah na a sai bayan fitowa alfijir sai bayan fitowa alfijir hadisan da suka zo da na abi mahzura da suke cewa ya kasance a cikin al'adhanul ula al'adhanul awwal na na sallah asuba yana cewa as-salatu khairun minan nawm abin da yake nufi da al'adhanul awwal al'adhan din da yake daga shi sai iqama dan iqama shi ma adhan ne kamar yadda aka ce baina kulli adhanaini as-sala eh? saboda haka abin da ake nufi kenan haka malamai suka bayyana kamar yadda yake cikin bayanin a cikin sharhin a cikin shahin sunan nasa'i na Sheikh Bilbaz wanda yake yayi a cikin wani kaset na ji yana wannan bayani kuma wannan da shine riwayoyin riwayoyin za su tabbata in ka tattara riwayoyin hadisin abi mahdura na yau shine ake aslatu salatu minan nawm wannan shine abin da zai bayyana dan haka ba daidai bane a ce aslatu salatu minan nawm a cikin kiran sallan farko ake sannan a kiran sallah na biyu ba za a yi al'adar salatu khairu minan nan ba kamar dai yanda yake a mafi yawan masallatan musulmi da haka ake al'azan as-salatu khairun minan nawm a cikin kiran sallah na biyu ake na bayan alfijir wannan shine sahihi kuma da shine a lajnar da'ima na malamin wato lajnar manyan malamai na Saudiya da haka suka yi fatawa suka yi wannan bayani wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allah ka ka makara